Ƙasar Nijar na matsayin wani yankin da masana al'amuran tsaro suka bayyana da muhimmanci wajen ɗaukar matakan karya lagon ƙungiyoyin ta'addancin da suka hayyaci ƙasashen yankin Sahel. Saboda haka ake ɗaukar wannan dalili a matsayin wata hujjar kafa sansanin sojan ƙasashen yammaci a Nijar din da makwabciyarta wato Mali. Mafari kenan da Majalisar Dokokin Jamus ta aiko da tawaga a ƙarƙashin jagorancin Dr. Hans Peter don canza yawu da takwarorinsu na waɗannan ƙasashe. honorable hamma asa shine shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu kula da sha'anin tsaro a niger ba nan sahel ba kamar niger da wani mali da nigeria da burkina da chad da sauransu harakar tsaron ƙasa duka yau ta shahi al'umma duka gaba ɗaya saboda kuna jin abin da yake faruwa ƙasa Spain, ƙasa Faranshi, ƙasa ko ina dai inda waɗannan 'yan ta'adda suke tunowa kai su yi ɓanna kenan abu ne wanda ya kamata duka dubarori na tsoron ƙasa daga nan ƙasa afirka har ƙasashen turawa a samu a haɗa gwiwa a samu aiki wanda za shi tsirar da mu gaba ɗaya bisa ga wannan aiki na ta'addanci. Samar da bayanai a game da yanayin da sojojin Jamus ke ciki a fagen daga na daga cikin abubuwan da ke tafa da wannan tawaga ta 'yan majalisa. Shugaban Jamus da kanta ta zo na Nijar. kuma ba a daɗe ba na a tele ga radio mun sami labari motoci da motuna waɗanda an ka bada ƙasa agadas akwai sojoji waɗanda suke nan suna horar da namun sojoji suna tare da su da kayan aiki waɗanda suka sarrafa kansu da kansu to muna kyautata zaton wannan hulɗa lalle za mu samu riba bisa gare ta shugaban tawagar 'yan majalisar dokokin da ke kula da sha'anin tsaron ƙasar jamus dr hans peter ya bayyana cewa ra'ayoyi sun zo ɗaya da takwarorinsu na nishar dangane da gurin murkushe ta'addanci sai dai inda aka sha bamban majalisar dokokin ƙasa ce ke da hurumin saka ido a kan ayyukan rundunar mayakan tsaro a ƙasar jamus sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar